Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ƙarshen makon jiya ne aka gudanar da zaben gwamnan jihar Kogi da ke Najeriya, wanda hukumar zaɓe ta ce bai kammala ba saboda soke wasu mazaɓu 91 da ta yi. sai dai ta ce jam'iyyar apc ne a kan gaba da kuri'u sama da 240 yayin da pdp ke bi mata da kuri'u sama da 199 ba da sakamakon ke da wuya sai rahotanni suka ruwaito rasuwar ɗan takarar jam'iyyar apc prince abubakar audu abin da ya jefa jihar da kuma najeriya cikin rudani da cece kuce tuni da yaka gudanar da jana'izar abubakar audu sai dai ya bar baya da kura kan wanda zai gaje shi rahotanni sun ruwaito mutane mazaɓarsa na neman ganin an tsayar da ɗansa mustapha abubakar audu don kammala takarar yayin da wanda ya masa takarar mataimaki james falaki ta hannun lauyansa wole olanifekun ya nemi hukumar zaɓe ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben kana jam'iyyar pdp na cewa za ta ruga kotu don neman ganin an bayyana ɗan takaranta idris wada a matsayin wanda ya lashe zaben Yau shirin namu zai duba wannan dambarwa kuma da farko mun fara tuntubar PDP ko menene dalilin da yasa ba a kasa da su ba za a kwashe da su? Barista Abdullahi Jalo shine mai magana da yawun jam'iyyar. A matsayin jam'iyyar PDP shine a Allah jikan rai Prince Audu musulmi ne shi Idir Wadama musulmi ne. To sai Allah ya ɗauki ran ɗaya daga ciki shine Prince Audu. to ya kamata a shara'ance a musulunce ma ba ma na a turanci ba shine wani in mutum ya rasu yana rasuwa ne da duk muradunsa to sai ka ce a'a bayan wannan mutumin ya rasu ga wani mutum da ba dan uwansa ba ya zo ya ci gadonsa a nan shine Allah ya ɗauki ran Prince Audu Allah ji kansa da rahama Allah ya fe masa a ajiye siyasa a gefe sai aka ce za a ɗauko wani wanda ba a tantance shi ba ba a gidan aka aife shi ba in ma a gidan aka aife shi a jam'iyyance bai bi ka'ida na shari'a ba cewan ya je ya ci gadonsa wannan matsayin pdp ko a hankali ma babu wanda ko mutum bai karatu ba a hankalce ma wannan ba zai zama abu wanda zai tsaya da kafansa ba matsayin eh. pdp shi ne tabba za a tafi kotu kotu za ta tabbatar da hukunci na gaskiya amma ko mutum a kan hanya ne ya san ba a yi wa pdp adalci ba ana so a yi wa dokokin ƙasar nan karan tsaye wasu mutane suna son mutuncin da shi mai girma janar buhari yake da shi yana shugaban ƙasa a kawo masa na kasu da reni da kuma yarfa masa kashin kaji cewa ya zama ɗan kama karya. To wani doka kuka dogara da shi? A maganin guda ɗaya ne ai, sashi talatin da uku na dokokin zaɓe, sashi ɗari da tamanin da uku na a constitution. Ƙarar ya yi bayani yadda za a yi, abun da ya kamata a yi shi ne a koma yadda aka tantance Prince Audu ya nemi difitinsa ya zo shi wanda jam'iyyar APC za ta kawo a yi firamare a kan ka'ida na dokan shari'a yadda electoral act ya faɗa ba za ka tsaya zaɓe har ka shiga zaɓe na ƙasa ba ma wai na gwamna ba ko na ɗan majalisa sai ka yi firamare ka ka da wasu. To menene matsayinku? Eh, Abin da nake cewa shine a koma a yi firamare in aka yi firamare na APC ɗan takarar ya fitar da dipiti gwamnansa ba kamar yanzu da ake so a yi ɗauki dora ba cewa a ɗauko wani ya ƙarinsa zaɓe zaɓen maganar Prince Audu wannan a shari'a ba zai tsaya ba. A koma a yi firamare a zo a sake sabon zubi abun da aka yi wancan ya mutu gaba ɗayansa babu shi a sake yin takara sabo fili abun hankali da shari'a yadda da shi kenan. Ta bakin barista Abdullahi Jalo na jam'iyyar PDP kenan. To tuni dai hukumar zaben Najeriya ta rubuta wa jam'iyyar APC wasiƙa don gabatar da wanda take so ya mai gurbin Abubakar Audu. Sakataren jam'iyyar Mai Malabuni ya bayyana matsayinsu ga Aminu Manu. a matsayin mu na jam'iyya akan wannan kamar yadda kuma zaɓe suka ruwaito mu kuma ƙoƙarin da za mu shine mu tabbatar a demokradiyance mun samu wanda zai maye gurbinsa saboda harkan jam'iyya harka ce ta jama'a kuma akwai ka'idodi na jam'iyya wanda za mu bi kafin a kai ga haka insha Allah. Hakan yana nufin za ku gudanar da zaben fidda guni kenan. Eto eh duk yadda ya kama a demokradiyance akwai tsari na yadda za a yi Abin kowanne ne duk wadda ta kama insha Allah za mu yi saboda a samu a takaita hargowa kuma a samu cewar an samu daidaito na wanda zai maye gurbinsa wannan insha Allah nan ba da daɗewa ba saboda mu cika ka'ida na hukumar zaɓe mu ma insha Allah za mu tsaya mu ga cewa mun yi iya kokari mu samu mu maye gurbinsa wannan kasan na kogi ƙarashe ne kuma kowa ya imanin cewa wannan abin da ya faru daga Allah ne domin ba wanda yake tsammanin haka zai kasance kuma Allah ciki ikonsa hakan ya faru sakataren jam'iyyar apc mai malabu ne kenan To ko menene matsayin ita ku hukumar zaɓe kan wannan dambarwa? Nick Dazan shine daraktan yada labaran hukumar kuma ga abin da ya shaida wa Abdulrahman Gambo Ahmad. Sanarwan ya nuna cewar za mu kamalar da wannan zaɓe a cibiyoyi 91 a kananan hukumomi guda goma sha tara ranar biyar ga watan Disamba wato watan gobe kuma mun gaici ta APC ta tabbatar da cewar gibi ko kuma eh, rasuwar shi ɗan takara Tun tabbatar da cewar ta naɗa wanda zai takara a madadinta. Ana iya cewa ba wai za a sake zaben ba ne ga baki ɗaya inda aka tsaya a nan daga nan za a ci gaba. Eh za a ci gaba kenan daga inda aka tsaya ba wai za a yi wani sabon abu ba daban sannan a sanar da kowane ne zakara a wannan zabe Kun saurari Nick Dazan na hukumar zaben Najeriya. To ganin yadda rudani da rashin tabbas ke neman mamaye halin da ake ciki a jihar Kogin da ma Najeriya baki daya kan wannan dambarwa. Mun tuntubi masanin harkar siyasa Dr. Usman Muhammad na cibiyar bunƙasa demokradiyya da ke birnin Abuja wanda ya mana fashin baki a kai. To alhamdulillahi a Bashir wato kowane bangare da eh, ya yi tsokaci da son zuciyarsa amma ina ganin kamar cewa inec wato hukumar zaɓe allah ya sa tana da wani sashi na talatin da uku na dokan zaɓe wanda ya ce idan kamar ɗan takara ya mutu ko kuma ya janye kafin a ida zaben kamar yadda aka samu na shi abubakar audu jam'iyya za ta cike gurbin wannan ɗan takara da ya mutu da wancan mutumi wanda ke biye da shi da kuru'u lokacin firamare wannan yana nan karara a nan babu wani abin da babu ba a duba shi ba a cikin irin wannan hali ko da yake shi dokan ɗan adam yana da akasi wasu suna maganan cewa a ɗauki sashi na ɗari da tamanin da ɗaya na kundin tsarin mulkin najeriya amma shi kuma wannan sashin wai a baiwa shi wannan ɗan ah, wanda yake rufa mai baya wato makaddashi shi a bashi domin ya ci gaba ba haka ba ne shi wannan sashi na ɗaya ya ce idan gwamna ya rasu wanda aka rantsar to mataimakin shi ne zai shiga yadda muka samu yadda goodluck ya shigo mulki ba a bi wannan tsari ba sai aka zauna ana ta dambarwa saboda san rai da rikici shi kundin tsarin mulki bai ba da wannan doka ba amma kuma Eh, electoral act wato kundin sashen zaɓe na talatin da uku ya ba da wannan ya hango irin wannan abu zai iya kasancewa to saboda haka me yasa za a yi tasan rai akan wannan al'amari ana ce ce ku ce pdp su ja wa'innan su ja wancan su ja dan audu a cewa ya gaje shi to shi mataimakin abubakar audu a wancan takara james falake ba shi da hurumin neman wannan kujera yanzu haka babu saboda ba shi dokar zaɓe da kuma kundin tsarin mulki bai ba shi wannan hurumin ba. To shi ɗan Abubakar Audu ba. Ba a gadon irin wannan kuri'a. Kuma ai ba uban da ya tsaya, uban da ya tsaya neman kuri'a ba ya tsaya a independent kandida ba ne. Wato ba ya tsaya a kan shi ai ka san baya mun sha maganan cewa gwanda a rinka yin independent candidate watakila inda kamar a gashin kanshi ya tsaya ba a zaɓe ba ba a ƙungiya na zaɓe ba ba ba wai a fati ba wato ba a jam'iyya ba to wai Allah suna yau da shi ce gaje shi wai Allah kuma ne za ta iya barin hakan nan inda akwai wannan doka to babu kuma duk ƙuri'un audu ai alfarman jam'iyya ne ya same ta duk farin jini mutum yanzu babu dama ya tsaya si shi kaɗai a ce ya samu ƙuri'a duk da farin jinin nashi tilas wajibi ne ya samu jam'iyya ya fada domin wannan ƙuri'a albarkacin jam'iyya albarkacinsa ya cimma neman samun mulki shi yasa dama aka ce ƙungiyoyi sun kasu kashi-kashi a neman mulki amma ƙungiyar jam'iyya political party ita ce take an haɗa ta saboda neman mulki saboda samun mulki kuma saboda a fita a campaign sannan a kaɗa ƙuri'a a ƙarƙashin jam'iyya ba a ƙarƙashin mutum ba To ita ma jam'iyyar PDP da take cewa ita ya dace a baiwa kujerar baki ɗaya don raba gardama fa. Eh to shari'a kuma saɓanin hankali saɓanin wasu abubuwa tun da akwai ƙarfi na mulki akwai kuma ƙarfi na na lauyoyi kuma da wanda da kuma interest wato inda aka raja'a da neman a sulhu saboda kada a kawo tashin hankali a wuri sai ka ga shari'a ya zo ya saba hankali suna da dama su tafi kotu su je su kalubalanci wannan kotu ta ji su sannan ita INEC ta shiga cikin shari'a da su APC in tana jin da dama ita ma ta shiga cikin shari'a da su a je a ta fafatawa to amma fa zai tsawaita kuma sannan al'amarin zai kai ga kuma wani abu can in dai ba an tsawata wa kotu ba ne cewa lallai kotun nan ta yi gaggawan ba da hukuncin wannan shari'a. Kun saurari Dr. Usman Muhammad kenan na cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ke birnin Abuja. To a dai makon da za mu shiga ne idan Allah ya nuna mana jam'iyyar APC za ta bayyana matsayinta. Kana masu zuwa kotu kuma za su ruga kotu don neman haƙƙoƙinsu. Idan Allah ya so za mu kawo muku abin da yawa kana. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar wadda ke shirin zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Yanzu dai haka siyasar ƙasar ta ƙara zafi ganin yadda zaben ke ƙara ƙaratowa. wata matsala da ta fito fili ita ce yadda 'yan kasar ke munanan kalamai ta kafofin sadarwa abin da ake ganin na daɗa raba kan al'ummar kasar kuma yana iya jefa kasar cikin tashin hankali wannan ya sa lauyoyin kasar suka ɓara don ganin sun janyo hankalin 'yan siyasa da magoya bayan su kan haɗarin da ke tattare da abin da ya faru maitar umar mai nasara ya bayyana wa muhammad salisu hamisu abin da ya dame su mun haɗu ne mun kayi nazari da muhawara bisa kan yanayin wani hali da ake so a sa ƙasa ga ciki dangance da maganoni da ke yaɗuwa ta fanni daban-daban na aika labarai wanda tura ka ce ma whatsapp da wani facebook da sauransu shi dai hanya ce ta yanar gizo-gizo wadda mutane a takaice suke ɗauka domin aika saƙo kuma a yanzu sai muka nura da saƙon nan da suke aikawa mummuna ne wanda suke idan ba a tashi da wuri ba haɗarin da suke kawowa ba ƙarami ba ne ba kuma yana da babban matsala a cikin haɗin kan 'yan ƙasa. Me yasa sai a wannan karan kuke nuna damuwarku? Muna da labari a wasu ƙasashe ta haka aka fara. Hau wani gidan radio da ake cewa milkolin a can wajen. Kowa da yana tunani irin haɗarin da ya kawo sai gashi an waye sahiya wasu da takubba da menene 'yan uwa na zagin 'yan uwa to shine muka ga alamun kwanakin nan ana so a maida shi kamar abin wasa a Nijar. a matsayinku na lauyoyi ko akwai abin da za ku iya yi dangane da wannan batu kenan mu a matsayinmu na lauyoyi ba mu iya ganin abin da zai kawo haɗari da tashin hankali a cikin ƙasa da cin haƙƙin ɗan adam da taka mutuncin ɗan adam mu gumci taba mu nemi jakkanwa mu sa kamar yadda kowa ya yi mu yi kallo har inda abin zai kai mu ga matsala to shi yasa yau abin ya zo mana da cewa kahin a ce mun tsaya muna kallo sai wani yayi wajibi ne gare mu saboda mu ne manya-manyan wa'anda suka iya suka san kare haƙƙin ɗan adam kahin a ce jini ya zuba a kirayi kowa da kowa dukkan 'yan siyasar ƙasar nan su san da laihinsu ne dukkan wanda yake ɗan ƙasa mai jin ciwon ƙasar nan wanda ya san bai da wata makoma in ba ƙasar gaba ya san da in ya kalli wannan abu ya ci gaba to ya ja ma kanshi sharri da kanshi mu dai a wajen lauyoyi ba mu yarda ba a shiga cikin wani hanyar ba da sako a jawo mana hadari a cikin ƙasa. da yake alhakin tabbatar da oda ya rataya ne a kan wuyan hukumomi wani mataki kuke fatan ganin an ɗauka a gaggauce dangane da wannan lamari domin ganin cewa bai fi ƙarfin hukuma ba ga ma'ikanta gaba ɗaya ga 'yan siyasa gaba ɗaya ga 'yan ƙasa gaba ɗaya ga hakimai gaba ɗaya ga alƙalai gaba ɗaya su san aikinsu su yi hankali su tashi su yi aikinsu da gaskiya babu bambanci su kwatanta ma jama'a abin da ya kamata su kwatanta wanda ya kamata ya yi laihi komi matsayin shi ko shi waye to kar a ji kumya shi a ji tsoron doka a ji kumya doka a yi aiki da doka domin ƙasa ta yadda ya kamata kuma ya kamata kowa san in kunnuwa ya ji to jiki ya tsira kun saurari metar umar mai nasara daga jamhuriyar Nijar kenan. Yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya, inda Allah yi wa ɗaya daga cikin tsoffin 'yan siyasar ƙasar, kuma wanda ya taɓa rike kujerar muƙaddashin Firayim Minista Alhaji Ino Wada rasuwa. Alhaji Wada ya rasu ne yana da shekaru sama da ɗari a birnin Kano. Mun tuntubi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya da shi, Alhaji Tanko ya kasai, wanda ya mana tsokaci kan marigayin. Rasuwarsa gagarumar asara ce ba ga iyalinsa da yan uwansa kaɗai ba ko mutanen kano ga dukkan najeriya muna tsammanin a cikin gida waɗanda suka fara rike mukamin minista a yanzu shi ne na ƙarshe duk sauran allah ya musu rasuwa alhaji da wada kirki ne ni gwagwar muna tare su suna jam'iyyar ndc mu muna ne mun yi hamayya amma abinda muka yi tsakanin mu hamayyar da muka yi irin abar da waziri ibrahim ke faɗa siyasa ba da gaba ba suna da kyakkyawar fahimtar da juna kuma mutumin kirki ne dattijan arziki kuma <clears throat> mutum ne wanda yake ya fara aiki a matsayin malamin makaranta ya koyar da mutane da yawa cikin manyan 'yan kano suka kaseta akwai waɗanda ya koyar kamar marigayi sarkin kano kamar alhaji yusuf mai tamasu da dan masanin kano kamar sarkin fadan kano a rayu gaya kamar sarkin ban kano kamar marigayi a bagaji dan batta da sauran mutane muhimmai da suka rike mukamai a kano ko a gwamnatin tarayya ko gwamnatin arewa ta da kuma ya yi aikin da farko ya fara aikin manajan kamfanin lantarki lokacin na najeriya ana kiranta ko ecn ne ecn kuma daga baya koma aikinsa na koyarwa inda ya ci gaba daga nan ne kuma ya shiga siyasa yana cikin waɗanda aka fara zaɓa a hira ta alif ɗari da hamsin ya yi shekara goma sha biyar yana ɗan majalisar tarayya kuma ya rike mukamai na ministan tarayya guda biyu mashahurai ya yi ministan ba da ayyuka kuma ya yi ministan tsaro kuma ya taɓa rike makamin mukaddashin prime minister najeriya lokacin da samu ka tafa a balewa ita hutu. to yaushe fara harkokin siyasa yana daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro jam'iyyar npc shine sakataren shirye-shiryenta na farko a duniya kuma ya yi abubuwa da yawa iri daban-daban ya zauna jama'a lafiya kuma an shi lafiya kuma ya yi sa'a don da wuya ya mutu na yan shekara ɗari mun ban yan kwanan nan da uh, tsufa ya ta masa amma har da haka yana tafiya da kawafinsa yana cikin hayyacinsa da wurin iko yana kuma cike da hankalinsa hankalinsa bai gushe ba. A matsayinka na wanda ya gugurmaya da shi, ko za ka faɗa mana abu guda da ba za ka taɓa mantawa ba tsakaninku da shi? tsakaninmu da shi watakila abu guda da ba zan manta da shi ba shi ne na yi masa laifi a lokacin da ake muke gwagwarmaya to na ɗauka don na yi aikin edita na hausa a jaridar kwamitin wacce da take a kano na taɓa rubuta wani abu suka mai kaushi a kansa kuma na tsammaki ya kundace ni saboda haka ma na ta kauce masa har wata ran dai Allah ya haɗa mu muka gamu ba da dare. amma abin mamaki da muka gamu da shi kamar ban taɓa yi masa laifin ko abin ba kuma haka daga baya da muka zauna rayuwar mu bai taɓa nuna mu wannan magana tana zuciyarsa ba ya bani mamaki ko da kun saurari alhaji tanko ya kasayi da fatan kuma allah ya gafartawa alhaji inuwa wada kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international da injiniyanmu hassan halassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya